suna dangana wa Shehu Ibrahim aƙidar kowa ma Allah ne suna kawo sun kawo hadisin hadisul kudusi wanda ya tabbata a cikin sahihul bukhari wanda ibnu taymiya ya kawo shi a cikin majmu'ul fatawa a gurare da dama to shi hadisi yakan zuwa da lafza da yawa kuma akwai lokacin da za a ɗauko jumlar maganan a yi mata ɗin goro. To, tuhu ahbabtuhu tuhu, saboda jahilci sai ya saya a nan. Wanne ni kuma da na shigo shine na nuna masa ba haka ne ba da yake. Da farko duk abin da za ka tuhume ni ya zamanto kai ɗin ka kaka daga gare ta. in ka ce min ni ina da akidar mutum zai zama Allah, to kai ya zama to ka sarkaka da shi. In ka ce min ni kafiri ne, kai tabbata kai musulmi ne. In ka ce min mushiriki, kai ka tabbata kai muwahhidi ne. In ka ce min dan bidi'a, to ka tabbata kai ɗan sunna ne. Wannan shine ka'ida ma na, na, na, na munazara. Uh, kafin mu shiga cikin karatu ina yi wa shu uh, imamu ahlu sunna na jihar Kano Sheikh Abdulwahab Nasiha. Don wayannan yaranka ne, almajiranka ne. Yanzu kana nufin Sheikh Abdulwahab wayannan su za su kare muku wahabiyanci. Yanzu ba abun kunya ba ne gare ku. Ya Abdulwahab. Turo yara kawai 'yan iska, 'yan tasha. A ce wai su za su kare muku wannan yaron ka ɗauki masallaci har ka bashi? A ce wai su za su kare muku addini. su za su kare muku akida su za su kare muku wahabiyanci ai kun zama abun kunya wannan ai abun kunya ne kuma abun kunyan yanzu za ta bayyana a irin karatuttukan da jiya alkanawi ya yi wanda yi maka nasiha ka ji sauran Allah ka su fa Allah ya sa ka yi tunanin rayuwarka karshenta ta yi kyau kamar yadda eh, na wanda yake wani zalika fadla yuti man yasha kamar yadda na dukkan biyu ke yayi kyau amma ku kuke angiza yara in iska yan tasha su zo suna suna yi wa mutane hauka su zo suna abin da ba shi ba su zo su canja ma'ana su zo su faɗi ra'ayinsu su yi karairayi a haka za ku kare addini addini ba za a taɓa kare shi da karya ba a'a abinda Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعطينا للظالمين نارا saboda haka gaskiya ita ce za ta dawwama amma karya a'a ina ba za ta dawwama ba mu shiga karatu mu ji daga a bakin shi alkanawi irin gaza. da barna da yayi kuma su waye ne hakikanin masu cewa eh, suke da akidar mujassima wannan duk duniya ya sani ibn taymiya yana da akidar mujassima wanda yana cewa ma karatun da muka yi mun faɗa ibn taymiya ya ce allah yana sauka daga sama kamar yadda yake saukowa daga mimbari a step na mimbari tab tab ya fara sauka ya ce ka nuzuli haza kamar yadda na sauka Ya ce Ibn Taymiyyah ya ce Allah ya zauna akan al'arshi al'arshi tana kikiu kikiu kikiu kikiu ba mu mujassimin da ya kai Ibn Taymiyyah a duniya. Bismillah. Taymiyyah ya ce wa fi hazal fana'i a cikin wannan fana'in kad ya kulu. Yakan iya ma ya ce ana alhaq ya ce ni ne Allah au subhani ko kuma ya ce tsarki ya tabbata gare ni wannan duk kalmomin nan kai ta nana ta ni ma zan fassara kuma zan biya ma. Au ma fil jubbati illa Allah ko ya ce ba komai. wa hazal fana'u fana'i cikin wannan fana'i in aka ce fana'i mutum ya kare a cikin abu ya zama bashi shine ma'ana fana'i to a cikin ku ji abin da ibnu taymiya ya ce a cikin wannan fana'i wa hazal fana'i kadi ya kulu hakika ana ce ana cewa anal haqqu sai gani mutum yayi fana'i a cikin Allah ya ce ni ne Allah a cikin majmu'ul fatawa juzu'i na goma shafi a nawa ɗari huɗu da biyu shi a nashi yace shashi da ɗari uku da arba'in akwai bambancin shafi a tsakanin da shi saboda haka yana cewa mutum zai iya yace anal haq ni ne Allah in ji ibnu taymiya ba ko kuma ya ce au subhani ko ya ce ni sarki ya tabbata gare ni ma'ana yayi wa kansa tasbihi subhanallazi asra sabbaha lillahi ma fi ce wa ma fil Allah ake wa tasbihi amma ya ibnu taymiya yace mutum zai iya ya ce wa kansa sarki ya tabbata a gare ni subhani kenan aw ma fi jubbati Allah ko kuma mutum ya ce babu komai a cikin alkabba na sai Allah iza faniya bi mashudihi ma'ana lokacin da zai faɗi hakan idan yayi fana'i Eh? a cikin mushahadarsa an shuhudihi ga barin shuhudinsa ma'ana a cikin idan ya yi fana'i cikin abin ganinsa ma'ana ubangiji kenan an shuhudihi ga barin shuhudinsa barin ganinsa ma'ana yakan iya ya bar ganinsa kawai ya zama lokacin ubangiji ne yake kallo wa bi wa bi maujudihi eh? zafaniya idan ya yi fana'i to zai yi zai zai eh, zai wa bi maujudihi daga abin samuwarsa an wujudihi ga barin samuwarsa zai yi fana'i daga barin samuwarsa gaba daya ya koma ga samuwar ubangi wa bi mazkurihi zai yi fana'i ga barin ambaton eh, ambaton abin ambatonsa an zikirihi ga ambatonsa wannan shine abin da shi alkanar wawa bai sani ba abin da ya kawo da yake cewa azakir wal mazkur wahid to shine ibnu ya faɗa nan a lokacin da shi zakiru ya yi fana'i cikin abin da yake ambatowa da zai yi fana'i ya zama to su zama abu guda ɗaya to shine ga shi ibnu taymiya ya faɗa shekara ɗari kusan bakwai da hamsin kenan yanzu ibnu taymiya ya tabbatar da wayannan mu je zuwa a cikin wannan ba ta ba in ba Allah ba sai ce izafaniya in yi fana'i mhm. bima shuhudihi an shuhudihi da mhm. abin da yake gani gabarin ganinsa mhm. wa bi maujudihi an wujudihi ga wanda ya samar da shi gabarin samuwarsa wa bi mazkurihi an zikiri in yi fana'i ga wanda yake ambato gabarin ambatansa wannan shine zakir wal wani shi shine ma'ana a rufihi an irfanihi in yi fana'i game da abin da ya sani gabarin saninsa sai ce kama ya hakuna mhm. kamar yadda ake hakaitowa anna rajulan cewa wani mutum kana mustagrikan ya kasance ya dilmiya fi mahabbati akhara a cikin soyayyar wani fawaka ka'al mahabubu fil sai wannan wanda yake so ya fada cikin ruwa ya ce fa alqal akharu nafsau sai shi wannan ɗayan sai ya jefa kansa kalbahu a bayansa faƙala sai ya ce mallazi auka aka khalfi me ya jefo ka bayana faƙala sai ya ce ghibtu bika anni sai ya ce na ɓuya ne da kai gabarin kaina ya ce fazanantu sai na yi zato ba inda ibn taimiya ya ce wai ya zama allah ƙarya yake yi masa ya ce fazanantu annaka anni sai na yi zaton kai ni ne zato ya ce yanzu ka ji. ce ba inda Ibnu Taymiyyah ya ce kaza. To gashi nan a farkon babu abin ya ce wa fi hazal fana'i kad ya kulu anal hau Mutum zai ce ni ne Allah. Au subhani ko ya ce sarki ya tabbata a gare ni. Au ma fil jubbati illallahu ko kuma ya ce babu komai a cikin alkabba na sai Allah. Sannan sai ya kawo maka dalili na fana'i in ba za ka gane ba. Sai ya ce wa kad ya hakuna hakika Eh? kama ya hakuna kamar yadda aka hakaito annan rajulan wani mutum kana mustaqrikan fi mahabbatil ahad ya riga ya dulmuye ya yi zurfi a cikin soyayyan wani shi wannan wannan fa ba soyayyar Allah bane wannan fa ba soyayyar Annabi Muhammadu bane a'a ya yi dulmuye a cikin son wani fa waqa al mahbubu fil yammi suna tafiya kawai shi wannan abun son sa din wanda ya ji riga ya turme a cikin son sadin ya fadawa ruwa yana fadawa kogi kawai sai shi wannan masoyin sai shi ma ya bi wannan abin son sadin cikin ruwan a da suka fada sai shi wannan wanda aka yi wanda ake so din sai ya ce hmm? fakala mallazi auka aka me kai kuma me ya jefar da kai alfi a bayana sai ya ce a fa alqal ahar nafsahu khalfahu wa waqa al mahbubu fil yammi sai shi a masoyin abin wanda ake son ya fada a cikin kogi fa alqal ahar nafsahu khalfahu sai shi ma ɗayan wanda yake son mutumin sai shi ma ya fada a cikin kogi fa qala zai auka aka sai ya tambaye shi me ya kai kuma me ya jefar me ya ka cikin kogin a bayana fakala to bika yace na fako ne daga gare ka yace kawai sai na zama na zama kai ne hmm? gibtu bika na riga na faku daga gare ne ni ga bari na ma na manta ma da kaina ni ba ni kawai kai ne a wajen saboda haka na riga na dilmiye a cikin soyayyarka lokacin da ka fada ruwan kawai na ji ai kamar ni ne na fada ka gane ko sai ce to fa zannantu sai na zaci ma annaka anni kai din ni ne saboda me wannan fa an kawo ne a babu misalin cewa bawa zai iya ya zama Allah fazannantu sai na zaci annaka ani amma kafin ka zo nan in kana cewa in zato ya ce to me ma'anan gibtu bika na faku daga gare ka anni ga bari na ma'ana na riga na zama kai shi yasa kawai ba yadda za a yi kan tirela ya shiga cikin kogi bayan bai bi ba ma'ana ba yadda za ka kai sufa ka faɗowa ruwa kai da hannuwa su tafi kirjinka da cikinka ba su tafi ba to a lokacin da ka fada ruwan kawai na ji kamar ni ne na fada saboda kai ni din na wazannan to annaka anni kawai na zaci aikin tun da na kai din ka zama ni to wannan shine tauhidin tauhidin ibnu taymiya shekara 750 shi yasa da na shiga cikin program na tambaye su na ce to duk abin da ba za ka tuhume ni a babu adalci kafin a yi munazara kafin a yi mukabala shine duk abin da za ka tuhume ni ka tabbatar ba kai ba ka kai shasa na ce to ai wannan abin da kuke yi da ta rashin sani ɗin, ibnu taymiya yana kai sama da shekara 800 gashi mutum mutum zai iya ce ni Allah ne ni subhani amma duk abu ne wanda ya inganta har ya kawo hikaya ya tabbatar wannan din yana faruwa ba ma a cikin soyayyar Allah ba a soyayyar duniyar ma hakan tana faruwa kuma wannan misali din da ibnu taimiya ya faɗa dinnan yana faruwa a irin abubuwa da yawa misali a ce gidan mutum wuta ya kama uwar a ce tana da ɗanta a cikin gidan uwar za ta shigo wutan ta ɗauko 'yar har ko su kone kurmus ko kuma su fito ba ruwanta ko uba ne ɗansa yana ciki ko jatumarsa tana ciki wuta ya tashi idan ya zo saboda ya riga ya ya yi fana'i zai shigo cikin wutan ba ruwa ba ganin wuta a wannan lokacin zai shigo sai dai kuma in an ga wutan ya fi karfi mutane su rike shi amma in an bar shi zai shiga cikin wuta wannan shi ake cewa ma'ana fana'i a wannan lokacin bayya ganin wutan kawai dan yake kallo wannan a rayuwa yana faruwa wannan dama je zuwa sai ya ce wa fi misli hazal maqami ya a cikin wannan bigire ne mm-hmm. ya ƙa'u sukuru mm-hmm. ma yake akuwa allazi yuskidu tamiza wanda yake sarayar da tantancewa sai ya ce ma'a wujudi halawatil imani tare da samun ɗanɗanon imani to wa fi misli hazal makam a cikin kwatankwacin wannan makamin Ma'ana mutum zai iya ya je zai zuwa irin wannan makami ɗin ya ka'u sukuru. Mutum ya maye zai faɗo masa zai faɗo wa maye. Allazi yuskutu tamayyazu wanda mayyazewa zai saraitarwa daga jama'a. Ma'ana zai rabu da abuna a, a ba zai iya ya mayyaze komai ba. Ba zai iya ya gane wannan mai kyau ko wane. Ba zai iya ya gane wannan babansa wannan jatumarsa ba. ba zai iya ya gane kowa ba a wannan lokacin. Ka gane ko? Ma'a wujudil halawatul imani. Ka ji Yace tare da samuwar ɗanɗanon imani. Zama haka ɗin to mutum ya zamanto cikakken mumini kenan. Ya samu ɗanɗanon imani kenan a lokacin da mutum ya faɗo cikin wannan ɗin wanda ba zai iya ya rabe tsakanin komai ba. To, ƙara gaba. sai ce kama ya hasulu kamar yanda yakan samu ya ce bi sukuril alhamri ta hanyar maye na shan giya wa sukuri a sheke suwari da kuma irin maye na wanda yake son hotuna sai ya ce wannan yanzu tashbihi ne kama ya hasilu sukurul hamri yadda yanzu bawan Allah zai je ya yi fana'i a cikin Allah ya ce shi ma Allah ne ya ce wa kansa subhani to yana kamar yadda ma'ana lokacin yadda suke nan kamar lokacin da mutum ya sha giya ne wanda bai san halin da yake ciki ba zai iya ya je ya fada kwata zai zuwa ya je ya kwanta a bola zai je ma ya fada wa jatumarsa bai san kuma ba to irin wannan shi ya ce kamar irin haka ne a lokacin da arabai suka yi fana'i to su ma sun shiga ne cikin hali wanda ba sa mayyaze komai hasulul fana'u yace hakan nan fana'i yakan samu bi hali kaufin da halin tsoro aura ja'in ko kuma halin fata sai yace kama ya hasulu kamar yadda shi fana'in yakan samu bi hali hubbin da halin so yace to shi fana'in nan zai iya faruwa a lokacin tsoro shine yanzu da zu da na kawo wuta ne ya tashi ko ƴarka tana cikin wani gashi na ana cikin tsoro amma saboda haka ka ɗimauce kace za ka je ka shiga ɗauka ko wani abu ko kuma a lokacin kauna wani abu ko kana son wata yarinya ne zaka ka iya kamar yadda su Majnunul Laila suka shiga ana ana dukan Lailansa a makaranta amma zanen a jikinsa yake fita za a kira kira Laila daga nan da eh, a ce ko a Kano shi yana Yola ya ji an kira Laila wannan duk malaman tarihi sun tabbatar wannan majnunul laila ya kai matsayin da duk wani kudubi zai kai a matsayin a cikin soyayyar Allah ko kuma a soyayyar manzan Allah shi ya kai malaman tarihi sun san da wannan ce faya ghibul qalbu mhm. sai zuciya ya faku an shuhudi ba'd al ga gabarin ganin shashin wa'ansu haƙiƙanoni wannan abin da ake nufi da haƙa'ik shine yanda abu suke kamar yanzu wannan ka gan shi nan hakikaninsa shine wifi ne shi wannan saboda ba shi Ba baya iya tantancewa zai iya sanin hakikanin wannan abu ma saboda ba shi da tamyizi wannan shine ba'dul haqa'iqi amma da yake jahili ne ya zaci cewa wai ai ana magana wai hakika ne cewa yayi fa ribul kalmu. cewa fa ya sai zuciya ta faku an shuhudi abin haqa'iqi gabarin ganin shashin wa'insu haƙiƙanoni yanda abubuwa suke shine haƙiƙa anan sai ya ce wa yasdu da aka zo muna lokacin da na kira shi muna munazara sai da ya karanta nan ya ce fa ya ghibul an shuhudi ba'dil haqa'iq sai na ce meye ne an shuhudi ba'adul haqa'iq shi ne ke ce mun jahili ban sani ba dama ina so ya tabbatar cewa mutumin nan fa ya mayyaze ba ya gane hakikanin komai eh? saboda haka a nan ne ma'anan ainihin fana'i ɗin yake saboda haka abin da ake nufi gibul kalbu a wannan lokacin zuciya za ta dulmiye eh, ta an shuhudi ba'adul haka'iki cikin ganin sashin haƙaƙoƙin abu mana tabbatar mutum ba zai iya gane babansa da jatumarsa ba to je mu minu ƙaunin sai magana ya ringa gangarowa daga mai shiɗin din ya ringa faɗi ya ce au amalin ko kuma wani aiki ya ringa gangarowa daga wanda ya fana'in din sai ce min jinsi umuri sukara yace na daga jinsin al'amura na waɗanda suke maye sai ce wahiyya shatahatu ba'dil mashayikh sai ce wannan shatati ne na wayansu shashin wayansu shehunai sai ce ka kau. to yanzu wannan shine abin da ake cewa fana'i wa yaghibul qalbu zuciya ta da za ta bace eh, an shuhudil ba'dil haqa'iqi cikin ganin sashin haqa'iqoki mana cikin sanin wannan waye ne wannan meye ne wani ba zai iya mayyaze komai ba saboda haka a cikin irin wannan halin idan mutum ya shiga ya ce to wa yasduru minhu qawlun au amalun ya ce to zan tuttuka za su bujuro masa au amalun ko zai yi wasu ayyuka min jinsil umuri kara? na jinsin al'amuran maye ma'ana zaka ji zantuttukan da in yana cikin hayyacinsa ba zai faɗe su ba zai yi aikata wasu abubuwan da in yana cikin hayyacinsa ba zai faɗa ba har shi ne ya kwatanta shi zai aikata min jinsin jinsin irin yadda idan mutum yana cikin maye ya sha giya ya bugu yake yi to wanda ya shiga cikin halin shi maza haka za ka gan shi a cikin lokacin da ya yi fana'i. sai ce kamar faɗin ɗayansu ya ce an sibu haimati ala jahannama ya ce zan kafa rumfata a kan jahannama tambayar da nema na ce ina ne ibn taimiyya ya ce daidai ne mutum ya ce wa kansa Allah ga amsar ibn taimiyya zai baka sai ce wa hawi zalika sai ce da makamancin haka min al aqwali na daga zantuka da mutum wanda ya fana'i yake faɗi wal a'mali na daga ayyuka da mutum yake aikatawa in yi fana'i sai ce al mukhalifati shar'i wayanda suka saba wa shari'a kaji ibn taymiya ya ce abin da yake faɗi na zance ya saba wa shari'a kace yayi daidai abin da yake aikatawa ya saba wa shari'a amma kace ibn taymiya ya ce yayi daidai ka kasa nunawa to gashi inda yace min al aqwali wal a'mali al mukhalifati lish shar'i sai yake cewa wa kadi. yanzu Sheikh Abdul Wahab wannan su za su kiyaye muku su za su kai difa'i ga ga ga wahabiyanci wallahi wani abin kunya ne ka dubi yadda zance yake amma saboda rashin tsoron Allah ko kuma rashin saboda jahilci ka dubi yadda abu nan maganan da ya faɗa ka ji eh, abinda shi ibnu taymiya yake cewa yace da ya ɗauko zancen wa yasduru minhu qawlun au amalun min jinsil umuri sukara wa kiya shafahatu ba'adul al mashayikh yace za gani idan mutum ya shiga irin wannan halin wanda ba zai iya mayyaze komai ba to sai gani wasu zantuttuka da ayyuka sun bujuro masa min jinsin umuri sukara na jinsin al'amura na maye wakiya shafahatul ba'adul mashayiki shine shafahatu na sashin shaihinai ka kauli ba'adihim kamar faɗin sashinsu an sibu haimata in haimati ala jahannama yace zai kaba in aka ce haima shine wato tanti irin wanda ake kafawa a saudiya in an jami'a to zai kafa tantinsa a cikin jahannama kamar fadin haka wa nawi zalika da irin wasu irin wayannan makabancin zantuntuka minal akwali na zantuttuka wal a'amali da ayyuka almuhalifatu shari'ati wanda ya saba wa shari'a za su dinga fitowa a bakin da ba sa mayyaze wannan menene wannan me ba wai ibnu taymiya cewa yayi an saba wa shari'a a cikin abin da aka yi ba dakiki dakiki kai din nan zaka fito ka cewa mutane jahilai ka dubi abin da karatun yadda yake aka ɗauko shi eh? ya ce ka kauli ba'dihim kamar faɗin sashin su an sibu haimati ala jahannama ya ce zan kafa haimana a jahannamu wa nahwi zalika da makamancin haka minal akwali daga zantuttuka wal a'amali daga ayyuka al mukhalifati li shar'i wanda suka saba wa shari'a za su dinga fita a bakinsu za su dinga aikatawa wa kad sahibu sahibuha gairu ma'asumin sahibin wannan to bai yi laifi ba a wannan lokacin da mai mayyaze komai ya aikata abin da ya saba wa shari'a ma'ana ya faɗi abin da ya saba wa shari'a to gairu ma'asumin a wannan lokacin su aje shi a kasan na ne maka bari fahimtar zancen ko ka duba fa wannan maganar shine yake ya mai da baya wai ibnu taymiya ya ce an saba wa shari'a ni kuma na ce wai an yi daidai ibn taymiya kuma cewa yayi wai an saba wa shari'a jahili a haka za ku kare addini a karya da, da, da me da karatu upside down ibn taimiya tabbatarwa ya yi ya ce ma gairu ma'asumin ba ma laifi suka yi ba abu ne daidai suka yi kaje wa kar ya kunu sahibuha yace ce hakika sahibin wannan mutumin da ya faɗi zantuttukan da ya saba wa shari'a ya aikata abin da ya saba wa shari'a to gairu ma'asumin ba laifi suka yi ba To bari mu ji shi kuma. Ya ce ma'abocin zantukan yakan iya kasancewa duk da sun saba wa shari'a. Gaira ma'asumin ba mai laifi ba. Shi da kansa kuma duk da sun saba wa shari'a amma ba mai laifi ba ya za ka saba wa shari'a kuma ka zamanto ba laifi ba kuma ka ce korarwa yayi. yi <laughs> ah, in korewa ai zai ce to abin da suka yi to zunubi ne babba shine maganar da zai fito a wajen in dai abin nan cewa ya yi sun saba wa shari'a to a gurin idan ya zo nan zai ce to sun yi babban zunubi so a nan abin da yake cewa yake duk da sun saba wa zantukan da suka fada ya saba wa shari'a zantukan da suka fada aikan da suka ya saba shari'a amma kar ya kunu sahibu ha gairu ma'asumin amma ba laifi suka yi ba ma'ana wanda ya ce ni Allah ne bari fito muku da karatun dalla kuna tafiya wanda ya shiga ana'i ya ce ni Allah ne ya ce ko ni subhani ko kuma ya ce mafil jibbati illallahu ya ce wannan dukka ba laifi suka yi ba sai ya ce wa illam yakun kun yushbi wa hazal bab ya ce wa hazal babu amra khufara il aduwi wa man yu'inu kafiran aw zaliman bi halin wa yaz'umu annahu maghlubun alayhi to ga abin da ibnu taymiya yace yace wa yuhkamu ala haula'i ana hukunci akan wayannan ne anna ahadahum cewa ɗayan su iza zala idan hankalinsa ya gushe bi sababi ghairi muharramin da wani sababi hanyar da ta sa hankalinsa ya gushe sababin gairi muharramin ba haramun ba ne sai ce fala junaha alaihim in dai sababin da ya kai su ba haramun ba ne to fala junaha alaihim babu laifi gare su fi ma yasduru anhum cikin abin da yake gangarowa daga gare su minal aqwali na daga zantuka wal afaali da ayyuka al na haramun abin da suke faɗi haramun ne kace ya ce an yi daidai ka kasa nunawa minal aqwali wal af'ali al muharrama na daga zantuka da yake gangarowa daga su da ayyuka ya ce na haramun abin da suka faɗi haramun ne ba yadda za ka ce haramun daidai ne sai yake ce bi khilafi ma iza kana <laughs> ana <laughs> gashi nan gashi nan majamul fatawa ne a gane ko mujallad hamis. mujalladi na habis amma na juzu'i na tara da na goma ne nawa shafi kuma na ɗari hudu da biyu shafi kuma gashi nan na ɗari biyu da biyu ga kuma zan zantuttuka inda suke ka gane ko kun kalla jaba to shine ayo malam kuna Eh, wato mabiya izala ku hako wallahi tallahi wayannan makaryata ne malaman ku lahi ya la ilaha illa sun daura ku akan karya ne <laughs> wai suka ce littafin da nake karantawa ma ba shi bane wai karya <laughs> to aika koma mana isha'i fm ai ya karanta da bakinsa wannan gurin shine kuma ni ma yanzu nake maimaitawa <laughs> <laughs> ai shi yasa ha'incin da yayi a can shi nake so in fito da shi maganar jiya ai jiya da bakin sa shi ma ya faɗa a cikin majamul fatawa a juzu'i na goma a nashi yace shafi ɗari talatin da tara a wani guri yace da kuma arba'in kaga wannan kuma normal ne duka amma ni a nawa a majamu'ul fatawa a juzu'i na goma ɗin amma a shafi na ɗari uku ɗari hudu da a biyu yake zuwa 403 shine yanzu inda muke karantawa amma a yanzu ina cikin 402 to ku ji abin da ya faɗa ku dubi ha'incin da yayi anan yace ya ce wa yi hukamu ala ha'ula'i za a yi wa wayannan hukunci anna ahaduhum iza zala akuluhu idan ɗayansu hankalinsa idan ya gushe bi sababi gairi muharramin da sababin da ba haramun ba ne ma'ana ba giya suka sha ba ba tramol suka sha ba ka fahimta ko a hali ne na soyayya hali ne na jazaba ta ɗauke su suka shiga wannan halin ta duk abin da suka faɗa duk abin da suka aikata fala junaha alaihim ba su da laifi a wannan hali in suka ce anal hakku in suka ce ni Allah ne a wannan hali in suka ce subhani sarki ya tabbata a gare ni in a wannan ibnu taymiya ne ya faɗa fa ba shauti jani bane ku fahimci zancan ba sha ibrahim bane ya faɗi wannan magana magana na an faɗe shi shekara wajen 800 ne yanzu kamar zan ce ko to yace duk wannan in sai halin da suka shiga din ba in dai ba harabtance hanya suka shiga ba to fala junaha alaihim ba su da laifi ka ji ko fima yasduru anhum abin da ya gangaro zuwa gare su minal akwali na zantuttuka wal af'ali na ayyuka al muharrama wanda yake haramtattu ba wai maganan da suka faɗan ne haramu jaki jakin doki yara kanana abdulwahab ya turo ku kun zo kuna kuna yi wa mutane rashin kunya shi ya fito mana in yayi sai ya dauki fada ya fito mana in kuma ya isa abdulwahab ya fito ya fassara inda na fassara din ya ce ba daidai ba ne kuma ya ji fassaran da ɗalibinsa ya yi malam ni fa manyan nake hanguwa fa ba ku yara bane kawai abin da jiya ma fa ni wani ne ya kira ni yace dan Allah malam in shiga cikin rikicin nan shine na kira su amma ga wayannan ni alkanawi ni ban taba yin ma suna kama sunan sa ba ni ba yau ba <laughs> radin da ya ni ni ban taba ji ko kwaya daya ba <laughs> kwaya daya ban taba ji ba wallahi tallahi kawai zan ko to ku ji jahili eh abinda ibnu taymiya abinda yace wa yuhkamu ala haula'i ana hukunta wa wayannan mutane wanda suka yi fana'i anna ahaduhum idan ɗayansu iza zala akluhu idan hankalinsa ya gushe bi sababin da dalili gairi muharramin dalilin da wanda ba haramun ba duk abin da suka faɗa duk abin da suka aikata fala junaha alaihim ba su da laifi fima ma yasduru anhum abinda ya gangaro zuwa gare su minal akwali na zantuttuka wal af'ali na ayyuka al wanda suka haramta to fala junaha alaihim shine atsafi zai koma azabin bai zuwa ga fala junaha alaihim duk suka abinda suka da suka faɗa haramtacciya duk abinda suka aikata haramtacciya a wannan halin da ba sa mayyaze komai suka ce ni Allah ne suka ce subhani ko makamancinsa ko ya ce zai kafa haimarsa a cikin jahannama to dukkan wannan fala junaha alaihim ba su da laifi in ji ibnu taymiya dan taymiyal harra'i an ko kuma ka duba jaki a gaban kuma me ya ce bari ya karanta tukunna bari ya karanta kafin mu faɗa sababu zawalil aqli wal ghalabati amran muharraman sabanin idan sababin gushewar hankalin ya kasance da kuma rinjaye din ya kasance wani al'amari ne na haramun sai ya ce wa haza kama saboda ha'inci ne a dunduruta a wajen da ya faɗi haka ya ce bihilafin sabanin ma iza kana sababu zawalul akli wal galabati amran muharrama. sabanin in abin da ya juyar da hankalinsa ɗin har ya rinjaye shi zuwa ga al'amari muharrama to wannan ya yi abu mummuna abin daga tushe ne idan giya ne ya sha ya ji ya faɗi irin wayan nan zantuttukan to shi ma ya san ya aikata haramun amma in abin da ya gusar da hankalinsa din ba ta hanyar haramtacciya ba ce fana'i ya yi duk zantuttukan da ya faɗa duk ayyukan da ya faɗa to shi ne Ibn taimiya ya ce juna juna alaihim ba su da laifi yaki alkanawi yanzu a haka kuke rudar da al'umma wai har kai dinna a ce maka malami su su su su su su imamu ahlus sunna yanzu imamu ahlus sunna ba abun kunya wannan shi zai muku difa'i na wahabiyanci wannan shi zai kare muku har ka ɗauki masallaci ka bashi wannan yaro ai bai kamata ba bashi sharar masallaci ba wallahi tallahi sharar masallaci bai kamata a bashi ba yanzu izala bata mutu ba wannan a ce wannan su ne izala wai za su kare izala eh? fi uqala'il majanin har dai zuwa ƙarshe to tsaya ka ji ibnu taymiya zai hmm. ka gani ko sai ce wa haza kama kulna wannan kamar yadda muka faɗa ka ji abin da ya ce. fi uqala'il mujanina cikin masu hankalin mujanina wanda suka suka kaga ba hauka bane a'a suna cikin su ne ma masu hankalin amma ku ne kuke musu ganin eh, hauka an fahimci zancen mun samu ɗaukewa wannan ma ka bude shi to saboda haka mu je zuwa mu je gaba faɗi karar abin da suka yi ba daidai ba ne sai ya ce a dai shafin da nake karantowa mujalladi na goma shafi na ɗari uku da arba'in ka je ka duba sai ya ce wa kama annahu la junaha ya yace kamar yadda cewa babu kuskure gare su sai ce fala ya juzu likiti da ce yace baya halatta a koyi da su ka ji da kyau fala ya juzu likiti da ba baya halatta a koyi da su wala hamlu kalamihim ko a ɗau su wa fi'alihim da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala sihata akan sun yi daidai ko da kishi ne kai sai ka fahimci nan fala ya juzu likiti da ubihim. wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihati ko da kiki ne kai ka fahimci nan cewa baya halatta a koyi da su baya halatta a ɗauzantansu su ko ayyukan sihati ko da kiki ne kai ka fahimci a ɗauzantansu su wa fi'alihim da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala sihati akan sun yi daidai ya ce baya halatta a koyi da su ka ji da kyau Bala ya juzu likiti da ubiyin ya halatta ya ce baya halatta a koyi da su ka ji da kyau Bala ya juzu likiti da ubiyin ya halatta kuskure gare su sai ce fala ya juzu likiti da ubiyin ya ce baya halatta a koyi da su ka ji da kyau fala ya juzu likiti da ubiyin ya halatta mujalladi na goma littafi na ɗari uku da mhm. arba'in ka je ka duba sai ya ce wa kama annahu la junaha alaihi ya ce kamar yadda cewa babu kuskure gare su sai ce fala ya juzu likiti da ubihim ya ce baya halatta a koyi da su ka ji da kyau fala ya juzu likiti da ubihim baya halatta a koyi da su wala hamlu kalamihim ko a ɗauzantansu wa fi'alihim da ayyukansu a ɗau ayyukansu ala a akan sun yi daidai ko da kishi ne kai sai ka fahimci nan. <laughs> Girman kujeran ku yan izala. <laughs> Allah sauye ke. Malam kariyar ku ta kare fa yanzu. Sai dai ku tare kayan ku yanzu ka dubi jahilci. Ya ce fa ibn tabi abin da ya ce wa kama annahu la junaha alaihim. wa kama kamar yadda annahu cewa su ɗin la junaha alaihim ba su da laifi cikin duk abin da suka aikata ba su da laifi ka ji tukun fazancen dakiki wai wannan dakiki wai zai cewa wani dakiki ka ji ko wa kama annahum wa kama annahum kamar yadda la junaha alaihim da duk ya same su a cikin wannan halin ba su da laifi to abinda ibnu taymiya yake so ya gaya muku kaji wawa jaki fala ya jizu al-iktida'u bihim bai inganta ba a yi koyi da su a cikin wannan hali na jazaba na fana'i abinda suka faɗa da suka aikata to haramun ne mutum ya yi koyi da su kuma yana ja muku kunne ne kai ne da kiki an kwaya ba ka san me kake ci ba ciki ba wala hamdu kalamihim yace kuma ko zancen su makar a dauka ko zancen su kar a dauka ayi amfani da su ku zo kuna yayatawa mutane ku ce wani ya ce kaza wani a'a wannan din ku buru taimiya yake jawo kan kunne amma da yake kai da kiki ne baka fahimta ba ka gane ko wa alihim da ayyukansu ala sihhati a ce wai ya inganta ku ɗauka ku yi aiki da su saboda a lokacin da suka shiga suka yi wannan magana din ba sa cikin hayyacinsu kamar da kuma surul halal ne yana cewa a babu komai a cikin aljihuna sai Allah suka ce yi da aka kashe shi irin wayannan akwai majuzubai da irin su dewa wanda suka yi ko kuma Allah yana karkashin kafana a gane ko to wayannan halayyan da suka shiga ko kuma yanzu kamar ibnu taymiya yadda ya faɗa mutum ya ce anal haku ni ne Allah to wannan kalman to kar a ɗauka a je a yi amfani da su kuma kar a ɗauka ana yayatawa ya ce wala hamlu kalamihim kada a ɗauki zancensu wa fi'alihim da ayyukansu wannan ku ne dakikai ibnu taymiya yake jawa kunne me dalilin da ibnu taymiya ya faɗa haka ai ka bari ka gudu daga ka kara sama na zancen ai saboda ka san zaka shiga ciki daga nan ka bar zancen ka gudu saboda saboda me bal hum fil khassati su fa kebantattu na cikin kebantattu misrul gafili kamar kwatankwacin na mutanen da abin da suka faɗa da suka aikata kamar rafkananne ne wal majununu da mahaukaci duk abin da ya aikata ba a ba a amfani da abin da mahaukaci ya yi mahaukaci yanzu inda ya kashe mutum ba za a kama shi ba saboda hauka ne mahaukaci in ya sha giya daidai ne mahaukaci in ya je ya yi zina daidai ne to saboda haka abin da suka aikata din kar a ɗauka a yi amfani da su kar a ɗauka ana yayatawa wannan zance ne nasu hasiya ce wacce wai na wani zance ne ke bantattu kaje ko eh? bil takalifil mazahiri wa kala fihi ba'd ulama'u sashin malamai sun fada a cikin irin wayannan masu fana'i din sun faɗa suka ce a hasko na ga kana haskawa ne ka gane ko ba'd akwali wakala fihim ba'dhum wakala fihim ba'dul ulama sashin malamai sun faɗa a cikin wayannan mutanen eh? cewa ha'ula'il qaumu wayannan eh, sufayen wayannan me sunansu wayannan masu jazaban wayannan wanda suka yi fana'in kawumun su wasu jama'a ne a lahu ukulan wanda Allah ya ba su hankula wa ahwalan da wasu halayya fasuliba ukuliyam sai aka yi salbin hankalinsu ka gane ko sai suka shiga wani hali wa taraka ahwaluhum sai kuma aka bar halin su din sannan aka aka yi musu salbin hankali amma halin kuma sai aka bari wannan shine abin da sashin malamai suka faɗa in ji waye in ji ibnu taymiya sai wasaqata ma furida abinda aka faralta musu sai ta fadi limasu liba saboda dalilin an yi musu salbon hankalinsu amma halin ba a yi musu salbo ba saboda yanzu inda mutum yana cikin hayyacinsa ne in yace ce shi Allah ne za a kashe shi to abinda shi ne abinda yake cewa wannan eh, wa askadu mafuri da sai abinda aka faralta musu ya faɗi to sannan kuma mu dawo a kasan kuma yana cewa wali haza saboda haka ne ittafakal arifuna arifai kaf sun yi ittifaki masanan Allah kenan aka ce arifai ala anna halul baka'i shi halin baka'i afdalu min zalika shine mafifici daga fana'i ta sa shekita fanaitu bihi ba'd al baka'i a gane ko akwai fana'i idan ka yi fana'i to ka zo ka yi baka'i ka tafi wannan dukka malamai sufaye sun san me fana'i me baka'i wanda inda kai dakiki da yake makarantar ba irin makarantar ba ka san me fana'i ba ba ka san me baka'i ba to kaga ibnu taymiya na cewa to shi baka'i to shine mafifici daga fana'i wa shuhudul haqa'iqi bi ishadi eh, haki kama kala Allah ta'ala fi ma rawa anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam to gashi nan hadisin da kake zargin shehu shehu ibrahim da shi ibnu taymiya ya kawo shi a pejin da kake karantawa din a cikin majmu'ul fatawa ga yadda yake wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'azani la u'izannahu fi fabi fabi yasma'u bil haqqi wa ra'a sam al amru ala alaihi wa shahidal haqqu ala ma alaihi <laughs> wa eh? wa biyan iko wa biya akilu Eh, faiza sam'u bil haqi wa ra'a hmm? faiza samiya bil haqi wa ra'a bihi samiya al’amuru amru huwa alaihi wa shahida Alhaku haqqu ala ma huwa alaihi <laughs> eh, al'akoma makaranta ah, to saboda haka yanzu wannan hadisin shine manzalagin hadisi ne kuma yana cikin sakikul buhari wala ya zalo abdi bawa na bai gushe ba ya takarrabu ilayya bin nawafili yana ta neman kusanci da ni da na filfilo hatta uhibbuhu hatta in so shi fai za a hababtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'a bihi zan zama jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bihi zan zama ganinsa wanda yake gani da shi wa yada hullati yubishu biha zan zamo hannayensa wanda yake danka da shi wa rijlahu allati yamshi biha zan zama kafafuwansa wanda yake tafiya da shi to abin tambaya in Allah ya zama jinka Allah ya zama ganinka Allah ya zama hannayenka Allah ya zama zamanto kafafuwanka to ya rage a jikinka to shi yasa shay Ibrahim sai yayi kudin goro sai za a hababtuhu kuntuhu idan na so shi idan na so shi zan zamo shi to zancen da kuma ka kawo ya ce wa fi riwayatin gashi ya kawo a nan ma wa fi riwayatin a wata riwayar ma in ji ibnu taimiya wa biyan diku da ni zai yi magana da harshe na zai yi magana wa biya akilu da da ni zai yake hankalta faiza hmm? samiya bil wara wara abihi in jinsa ya zamanto jin Allah ganinsa eh, ya zamanto ganin Allah kai ya ce sami al'amru alama huwa alaihi zai ji al'amarin da wanda shi ma huwa alaihi abin haka yake eh, wa shahida kuma zai gani zai ga gaskiya alama huwa alaihi to gashi nan inda ya faɗo da mu wancan littafi gashi nan a wata ruwayan ibnu taymiya ya sake kawowa samun alama a nan ga shi nan wafi ruwaya din da ya kawo din shi nan ga ruwayar tashi din ya kulullahu hmm, wa baina qarabtu alaihi eh, bawa na ba zai kusanto na wani abu ba da nake so kamar abin da na faralta masa wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bawa na idan bai gushe ba yana neman kusan yana zikiri yana sallah yana salatin manzan Allah hatta uhibbuhu hatta ni Allah in so shi fai za a idan na so bawan nan nawa mai yawan zikiri mai yawan ambato na shine zakiru wal mazkuru wahid to lokacin da bawa na bai gushe ba yana ta nafilfilu yana ta zikiri yana ta zikiri eh hatta uhibbuhu hatta iso shi fa iza ahabbtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi wa basara basarahu allazi yubsiru bihi zan ganin ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yubtishu biha zan to ganin hannayensa da yake taba abu da shi wa rijlahu allati yamshi biha zan zamanto kafafuwansa wanda yake tafiya da shi saboda haka ga hadisi ne ya kawo ah, ni wannan hadisi ma yau ni ma na ganin shi fa bi yasma'u da ni zai ji wa bi yubsiru da ni zai gani wa bi yubishu da ni zai taba wa bi yamshi da ni zai tafi wala in ni la utiyannahu in ya tambaye ni zan bashi hallu shayi zan zama ganinsa zan zama jinsa zan zama ganinsa zan zama hannayensa zan zama kafafuwansa a wani hadisin a wannan hadisin sai ya ce to da ni yake eh, da ni yake ji da ni yake gani da ni yake tabawa da ni yake tafiya shi yasa hadisi ruwayoyinsu za su to mabayyata hadisi guda ɗaya ne amma za ka ga mm, mm, abin nan alfazu din sun fita daban da maza a ce lafazin buhari wannan shine lafazin buhari in aka kawo wani hadisi zai ce to wannan lafazin muslim ne wani zai ce maka wannan lafazin tirmizi ne saboda me lafazan suna zuwa daban-daban kaga yanzu wannan wannan hadisin lafazinsa ya bambanta da lafazin lafazi ma'arufu wanda aka fi sani wanda aka fi sani eh, shi ne wancan babu wannan karin a ciki saboda haka malam alkanawi a kariya ba za ku kiyaye addini ba ibnu taimiyya shi ne cikakke mutum da yake cewa da mutum zai iya gashi na wannan maganan kafin shi ibrahim ya bayyana da shekara 700 ko zuwa da 50 ne ya ibnu taymiya ya faɗi wannan aka rubuta a cikin littafi mutum zai ce ne anal haqqu ni Allah ne kuma ya faɗi daidai karatu ya kare shi kenan da haka da shaidi na ga har yanzu ibnu abdul wahab me sunan shi Sheikh Abdul Wahab Imamu Alu Sunna wannan yaran da ka turo ba za su iya kare kamai ba shirmen banza suke yi makariyatan banza saboda ka wannan ka dauka ka bashi masallaci ma ai abun kunya ne a gare ka saboda tozarcin almajiran ka shine tozar shine zai nuna cewa kai din ma wanda yake duka abun haka yake dukkan wanja ne اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم wa